ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا sannan na ɗaga sauti na gare su domin na isar musu da saƙonka kuma na kirayo su a ɓoyi kuma na kirayo su da sauti ƙasa-ƙasa na yi amfani da salo kala-kala